Alhamdulillah ina masu jiran sabuwar waƙar kawu ɗan sarki to sai ku gyara zama domin jin sabuwar wakar kawo ɗan sarki rayuwata wacce ya gungwaje ta ya raira ta a gurin wani wasan sallarsa duba da yanayin wannan waka ta kawo ɗan sarki ya sanar da masoyansa cewar da fike da fara sakar musu sababbin waƙoƙinsa a cikin 2023 sai gashi katsam a gurin wasan sallarsa ya rera waka guda ɗaya wacce ta ba wa masoyansa da dama mamaki wacce ta tashi hankalin mawaka daban-daban duba da ne kawo da sarki ya tsaya yana shirye-shirye domin kuwa ya buga hotuna da kuma kala-kalar biki domin kuwa zai rera wannan sabuwar waka tasa sai ga shi katsam a gurin wasa salasa ya rera wannan sabuwar waka tasa mai suna rayuwa ta jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi da wa barakatu barkam da kara kasancewa da ku sannan barkam da kara saduwa da kuwa cikin wannan tasha ta mutu a gidan Nura TV mai sauraro idan wani ne ziyarar karamar farko cikin wannan tasha sai ka daure ka ta'a mana alamar subscribe sannan ka ta'a mana alama ta karrawa domin samun sabbin bidiyon mu da zarar mun dora Tun sauro, kawai ɗan sarki ya bawa mutane damar mamaki a gurin wasan sallarsa yayin da ya saki sabuwar waƙarsa mai taken rayuwata. Wannan waka ce wacce kawai ɗan sarki ya zayyane rayuwarsa da irin wahalar da ya sha da kuma gwagwarmayar da ya ɗiba kafin ya zama wani duba dai ne wannan al'ada ce ta mawaka daban-daban suna yin irin waɗannan waƙoƙi domin kuwa su faɗakar da mutane kuma su su nuna wa ragowar mawaka waɗanda suke na ƙasa da su ya irin gwagwarmayar da suka sha duba da yanayin idan har kana yin waƙa karka wai sare duba da yanayin ba a jin waƙarka ko kuma baka ɗaukaka ba kowa ka ga ya ɗaukaka sai da ya sai da ya sha wuya a cikin waƙar ka ɗan sarki ya rera waɗannan domin kuwa ya yi wannan jawabin da a cikin wannan waƙa ta sa ya rera sannan ya yi bayani bayani akan irin gwagwarmayar da ya sha da kuma wahalhalun da ya sha da kuma ta ya aka yi zama wani wacce kalar wahala ya sha da a cikin wannan waka da kuma ta ya aka yi har yau ya ɗaukaka ya samu masoya mai sauraro kar ka shafa kar ka manta kana cikin tashar ne ta a gidan Nura TV ka daure ka biyo mu har zuwa ƙarshe domin jin wannan waka ta sa domin kai kanka mai sauraro da baka labari gara ka bayar da jin wannan sabuwar waka ta kawo dan sarki mai takin rayuwata. wannan waka ce wacce ya ta'allaka domin kuwa ya riga ya bada gwagwarmayar sha, da a cikin wannan waka wannan waka tana tana ɗauke ne da bayanai da dama waɗanda za su ba masu yadda dama mamaki wasu sun tausayawa ɗin sarki wasu kuma abin ya ba su nishaɗi duba da yanayin dama rayuwa ce wacce sai ka sha wuya kafin ka zama wani kuma sai ka bata lokaci sai ka ga kamar cewa ba za ka samu nasara ba da a cikin wakar ɗin sarki ya rera muku kuma ya faɗa muku waɗannan zantuka sannan a ƙarshen wannan waka tasa ya ka sannan ya ilmantar kuma ya gaya wa sauran mawaka na ƙasa da shi su goyi jinkirin da suke gani to su yi haƙuri domin kuwa duk lokacin da aka ce yau kai ne to gobe ba kai bane ba duba da ainihin waka tasa ta faɗakar domin kuwa da dama mutane sun gane cewar abin da yake faɗa gaskiya ne idan har dai rayuwa ba ta tafiya da kai to ka yi haƙuri ka jira lokaci don komai lokaci ne idan lokacin ka yayi dole fa sai dai a haƙura a kyale ka lokacin ka ne yayi duk a cikin wannan waƙa ta kawo ɗin sarki don mai sauraro kar ka shafa kar ka manta ka biyo ma zuwa ƙarshe domin kai ma ka ɗan saurari kaɗan daga cikin wannan waƙa ta sa domin kai ma ka ilmanta kuma ka faɗaka domin kuwa wannan waƙa ta sa ya rera ta ta yi daɗi sosai waka ciwacca ya jima bai yi kalar ba mun gode da zai tasha a gidan nura tv mai sauraron mu da zarar ya saki wannan sabuwar waka ta sa za mu yi kokari mu sanar da kuma sauraron